إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد والسلام عليكم ورحمة الله زامي مغانا أكن موضوعي ميتاكن ahlullahi wa khasatu iyalan Allah yan shalilan Allah wato na kusa da Allah yan fadar Allah to su waye masu wannan taken wannan take ya zo ne a bakin fiyayyen halitta salawatullahi wa salamu alai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Anas wanda mazala sallama yake cewa ya anas inna lillahi ahlina minan nas allah subhanahu wa ta'ala yana da iyali daga cikin mutane sai ƙalu sahabbai suke cewa wa manhum ya rasulallah su wanene ne iyalan allah ya manzan allah sai manzan allah ke cewa hum ahalul ahalul lahi wa khassatu su ne ma'abuta alqur'ani masana alqur'ani su ne iyalan Allah su ne keɓantattun Allah su ne zaɓaɓɓun mutane da Ubangiji ya ware su ne ma'abuta alƙur'ani mai girma to shi alƙur'ani shi ne littafin da Allah subhanahu wa ta'ala bai tashi saukar da shi ba sai da ya zaɓi fiyayyen ma'aikansa daga cikin mala'iku shine jibrilu salam ya turo shi zuwa ga fiyayyen bayinsa alal itlaq baki ɗaya wanda tun da aka faru duniya aka tashe ta ba a taɓa irinsa ba shine muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi kuma fi khairi shahar a fiyayyen watanni watan da ba kamarsa shine shaharu ramadan watan azumin watan ramadan sannan kuma fi khairi laila a fiyayyen dare daren da ba kamarsa shine daren lailatul qadr Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr hakika mu mun saukar da alƙur'ani a daren lailatul qadr a wata ayar yana cewa inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin hakika mu mun saukar da alkur'ani a dare mai albarka alawai suka ce dare mai albarka shine suratul qadr ta fassara wato shine dare daren lailatul qadri shine dare mai albarka kuma shine daren lailatul qadri wannan nuzulul qur'ani jumlatan kenan saukar da alqur'ani a jumlace in an ɗauke shi a gaba ɗaya zuwa sama'id duniya nan kuma aka yi shekara 23 ana saukarwa manzan Allah sallama munajjaman ma'ana lokaci bayan lokaci hasbal waqa'a daidai da wata waƙa ta faru ana son a san hukuncinta sai a saukarwa da manzan Allah sallama alkur'ani a san hukuncinta ko mushrikai sun yi wata tambaya ana so a bada amsa ko sahabban manzala sun yi wata tambaya wani abu ya shiga duhu sai su tambayi manzala sun sallama sai a saukar musu da shi to littafin da yake da wannan girman alkadarin to ya cancanta wanda yake karanta shi ko ya haddace shi ya yi imani da abin da ke ciki kuma yana aiki da shi domin sai ka haɗa wa'annan abubuwa ka yi imani da shi ka karanta shi ka dinga karanta shi kuma kana tadabburi kana zurfafa tunani a ciki kana karanta alkur'anin abin da allah ya faɗa yana yawo a ƙwaƙwalwarka kana jin ga na inda allah ya magana akan narko na azaba kana jin abun a ranka in wasu sufofi ne ga masu su kai kokari ka guji wannan abun kar kai kusance shi kana roƙon Allah ya kare ka kar ka fada cikin wannan abun to in wa'adu ne alkawari ne na garaɓasa 'yan aljanna za a ba su kaza suna da kaza da kaza kai kokari kana ta dabburin wannan ayin kana kwaɗayin Allah ya saka daga cikin wa'annan bayin shine kana karatu da tadabbur kana zurfafa tunani a cikin abubuwan da suke cikin alkur'ani to ga tadabburi ga fahimtar ma'anoninsu ga kuma ka zo a ganka a waƙa'i a aikace kana aikata abin da alkur'ani ya ci kuma yadda aka tambayi sai da aisha menene hulɗabi'u ɗabi'u na manzo Allah ta ce kana hulƙuhul qur'an ɗabi'unsa shine alqur'ani duk wani abu da ka sani qur'ani ya ce a yi to da gaggawa hanzari yake yi duk abin da qur'ani ya ce a nisanta za a ga nisanta don haka shine turjumanul haqiqi lil qur'an shine fassara ta haƙiƙa ta alqur'ani yadda in ka kalle shi ka ɗau 24 hours shi ya yake gudanar da ita to kawai kamar kana fassara alkur'ani ne a aikace kuma dama ne ƙuduwanmu to mu sai mun yi ƙoƙari mun yi koyi da irin wannan tukunna sannan za mu zamo daga cikin ahalullahi wa khasatu laisa ba kawai a ce ahalullahi masu karanta alƙa'a mutum ya ɗauko birbirbir ya karanta ya karanta ya karanta shi kenan shi ma ya zama ahalullahi wa khasatu ba a'a da karatun domin shi Allah ya ce a karanta shi da aiki da shi da tadabburi a cikin ma'anoninsa wannan su za su baka dama ka shiga cikin zinin ahalullahi wa khasatu keɓantattun ubangiji iyalan ubangiji to wata natija ce za ta samu a gare ka in ka zamo kana cikin ahalullahi wa khasatu za ka samu mahabbatullah son ubangiji malamai kuma sun ce duk wanda allah yake so ba zai kona shi ba to kaga ka samu najati tsira daga cikin wayan da allah zai kona shi sa aka ce kowa ya kokari la ya ka bika yau kada rana ɗaya ta wuce ba tare da ka ɗau alƙur'ani ka karanta ba domin mu shine constitution ɗinmu <clears throat> a matsayinmu na musulmai kuma ka tuna fa wannan fa ƙur'an da kake karantawa zancen ubangiji ne zance ne na Allah kake maimaita shi duk ko abin da aka ce ma na Allah ne kuma har ya sa halema ya ce ka karanta ya kamata kowa ya dage ya zama na kana karanta shi gagara basa cikin ladan da ake samu Allah ya ce duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alkur'ani za a linka mai shi sau goma kuma wannan ya danganta da ƙarfin imanin bawa akwai wanda za a linka musu sau saba'in akwai wanda za su fi haka ma ya ce ban ce alif lam mim ba ne harafi ba ne innama alif harf lam harf mim harf kowanne harafi ne in ka ce alif lam kana da talatin to ya kuma danganta da irin ikhlasinka da ƙarfin imaninka yadda ubangiji zai sa a riɓanya maka lada to ina kuma a watan azumin wanda shine watan alkur'ani wanda a ciki ake mudha'afatul hasanat ubangiji yake riɓanya lada yake lillankawa bayi wa khususan al-ashar al-awakhir especially a ƙarshen goman nan ta ƙarshe wanda in dararar rahama ne yake sauka Allah yana yanta bayi Allah ya samu a cikin wayan da ake yantawa Allah ya samu daga cikin ahalul qur'an wa khassatuhu wanda su ne iyalan ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya taimaka mana wajen iya karanta alkur'ani da tadabburi da zurfafa tunani a cikin ma'anoninsa har mu aiwatar da shi mu ɗabbaƙa shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so mu amfani da shi a inda yake so a lokacin kuma da yake so aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh